العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu rana ta biyu wato yau alhamis kenan 27 daidai ga watan zulhijja watan goma sha biyu na kalandar musulunci na shekara ta 1437 bayan hijiran fiyayyen halittar mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda ta yi daidai da 28 ko da tara yau da tara ga watan tara na shekara ta 2016 miladiya tada amanta a darasinmu na wannan littafi da yake fayyace mana akidun shi'a masu bin limamai goma sha biyu din nan ajiya mun tsaya ne a inda suka ce duk wanda ya bar aƙida ta taƙiyanci kafiri ne kuma suka ce duk wanda ya bar wannan aƙidar ya fita daga addinin Allah da kuma addinin limamansu goma sha biyu din nan to shine za mu ji mawallafin wannan littafin ya ɗauka waɗansu maganganu da ya kawo a inda maganganun nan na jiya nasu ne na yau din da malamin ma zai kawo nasu ne wanda yake a cikinsu ga wanda ya la'akari zai ga akwai tukka da warwara shine yace ta'aliki ga wani dan ta'aliki karin bayani in ji mawallafin wannan littafi. Ya ce an sufiyanar samt an karbo wani labari daga sufyanu samti shi ah, ya zo ne gun wani shaihin shi'a yana tambayan shi fatawa kamar haka kala ya ce li abi abdullahi na zo na tarar da abu abdullahi na ce masa ju'iltu fidaka wato na ba da raina fansa a gare ka karama kalla don ya nuna masa matsayin shi na tsananin ƙauna da yake masa yake karama kalla na ba da raina fansa a gare ka tambaya nike da ita kamar haka ya atinar rajulu min kibalikum mutane suna zuwa mana daga gare ku ku malaman akwai mutane da suke zuwa mana daga gare ku kai tsaye Yi urafu bilkazi wannan mutumin kuma sananne ne wajen karya? fayuhaddithu bil hadithi sai ya zo ya ba mu wani labari su ba mu labarai su ce daga gare ku suka ji su fanastabshi'uhu wato irin labaran da suke ba mu dinnan wato labarai ne na kazanta wanda suke ba ma jin daɗin su ba su da daɗin ji karamakallah ya wannan al'amari yake ne sai su ce wai daga gare ku suka ji labarun nan ku kuka faɗa musu shi ya sa na zo gabanka unji dahir kala abu abdullahi sai wannan malamin abu abdullahi din ya ba shi amsa kamar haka ya ce idan ya zo wajenka daga yau ya ƙulu laka ya ce maka ni din nan na ce lilailin innahu naharun ya ce maka na ce wa dare shine yini aulin nahari innahu laylun ko yace maka nace ni yini shine dare dare kuma shine yini ya zo maka da irin wannan labarin yace idan ya zo maka da irin wannan labarin yace ni na faɗa ƙultala eh, eh, ya ce eh, innahu lailun qultu ila ya ce bai zo mun da irin wannan labarin ba yace ya taba zuwa maka da labarin cewa ni ɗin nan na ce wa dare shine yini yini kuma shine dare ya taɓa kawo maka irin wannan labarin kultula sai na ce masa a aka na makalla bai taɓa kamun irin wannan ba to kala sai malami yace ce masa in kala laka haza anni ƙultuhu to nan gaba da zai zo wajenka ya ce maka ni na faɗi haka na canja na ce dare shine yini yini shine dare fala tukazzibhu bihi fala tukazzibi karka karyata shi fa innaka innama tukazzibuni in ka karyata shi ni ka karyata wato bi ma'ana yanzu yanda muke zaune din nan dare ne ko muka ce yanzu yini ne aka Makalla ce yanzu a yini muke to kada ka yadda ka ja da shi idan ana zaune a yini ya ce yanzu dare ne kada ka yadda ka ja da shi ko da kana ganin daren ne karara ina fata an gane ko to kaga a nan shi wannan din ya ce me ya ce wa malamin ya ce akwai mutane makaryata da muka san su makaryata ne suna zuwa daga wajen su ce mana kaza da kaza maganganu marasa daɗin ji wanda hankali ba zai karɓe su ba to kaga shi kuma ya ƙara jaddada masa ya ce idan mutum yanzu ana cikin tsananin yini ya ce maka dare ne karka karyata shi in dai shehi ne to kaga wannan wato wannan yana nuna mana wato mabiyan shehunan nan ana tirsasa su su bi abinda su hankalinsu ma bai yadda da shi ba hankalin su ma bai yadda da shi ba saboda haka suna bin su blindly ne a makance ne gashi sun san wannan abun ba haka bane amma a haka suke bin su shine abin da wannan yake so ya nuna mana kenan ku duba mukhtasar mukhtasar basairud darajat shafi na 190 za ku samu wannan magana yace fa hadha nassu wannan magana in ji malamin nan mawallafi wannan littafi idan muka ɗauki wannan maganar ƙarara wa ghairihi da makamantan shi irin sauran maganganunsu kafiru suna nan da yawa to zamu yadullu suna nuna mana ala anna mina shi'ati lalle daga cikin su shi'a din akwai waɗanda suke ganin ƙazantan waɗansu maganganu da ƙarirai da ba sa ma yadda da su amma me firtasa su ake su me su bi a haka yastabshi'u riwayati shuyukhihim anil a'imma walakinnahum sai dai yulzamuna ana lizimta musu a tilasta musu bil imanil a'ama biha da imani makantaccen imani su bi su blindly haka ba sa ja ta ga akwai cikin yan shi'an kenan wanda suke ganin lalle waɗansu abubuwan fa ba sa kan hanya sun da suka ce maganganu marasa kan gado ake zuwa mana da su na ƙarya ga nan? to kuma ya kara tabbatar masa da karya ya ce duk wanda ya zo ya ce maka mun wa dare shine yini yini shine dare karkaja kaga an saba abin kai ka gani kenan amma dole ka bi din karkaja to kaga haka ake bin abun blindly kenan waftarau suka sake kirkiran wata hujja an jabir kala yace ce ya kala abu ja'far wannan muhammad bin ali alaihi salam wai kala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce akwai inda kuma suka kawo ta hujja ce manzo Allah ya ce inna haditha ali muhammadin lallai labarun iyalan gidan muhammadu sa'abun suna da wahala mustas'ibun masu wahalarwa mustas'ab la yu'minu bihi illa malakul muqarrabun wato suna so su yi proving su ce maganganunsu su ɗan shi'a da limamansu suna da wahalan fahimta kuma mutane ba sa abin nan ɗinsu amma ba mai imani da su kai tsaye illa malakul muqarrabun sai dai mala'ika mafi kusanci zuwa ga Allah au nabiyyun mursal ko annabi aikakke daga Allah shike imani da maganganunsu au abdun ko kuma bawa imtahana Allahu qalbahu lil iman wanda Allah ya cika zuciyar shi da imani fama warada alaikum min hadisi ali muhammadin duk wani labari da ya zo muku daga iyalan gidan manzon Allah game da iyalansa falanat lahu qulubukum kuka ji wato labarin ya taba zuciyanku ya tausasa zuciyanku wa araftumuhu kuma kun san shi fakbaluhu ku karba kawai wa mashma azzat minhu qulubukum duk labarin da kuka ji zukatanku sun kyamace shi wa ankartumuhu kuka ji hankalinku bai ma karbe shi ba farudduhu ilallahi Allah wa rasuli ku da wannan sanin wannan zuwa ga Allah da banzonsa wa ilal alimi min ali muhammadin da kuma zuwa ga waɗansu manyan malamai daga iyalan muhammadu wa inna haliku ku sani falalle halakakke shine an yuhaddisa ahadukum bishai shay'in minhu shine ɗayan ku ya riƙa maganganu da waɗansu magana wanda la tahmiluhu la yahtamiluhu wanda maganganun nan ba a iya ɗaukar su fa yaqula sai ya ce wallahi ma kana haza wallahi wannan abun ni bai kasance ba wallahi ma kana haza wal inkaru musun iri waɗannan kufrun kafurci ne kaga nan ma an tilasta su koda an faɗa maka labarin da hankalinka bai karɓa ba zuciyarka ta kyamace shi ka ta ja a kai to mutum yana iya kafurta ka miƙa shi kawai ka ce ka yarda kawai to bi ma'ana ko da wani ya zo yana getta maka rayi da tatsuniyoyi irin na gizo da koki wanda hankali bai karɓa ba ka ja da su kana iya kafirta Na naka kawai ka rika cewa sami ina wa a ɗana duk abin da aka tura maka karka tambayi dalili to kaga shi kuma Allah ya ya koya mana ya tarbiyyantar da mu a Qur'ani tambayan dalili da tambayan hujja idan aka ka wani labari yayin da Yahuda suka ce ba mai shiga aljanna sai ba Yahude da Kirista wa qalan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara Allah ce qul tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum ku kawo fi proving ku kawo hujjan da cewa duk al'umman da Allah ya halitta ba mai shiga aljanna sai ba yahudi da kirista ku kawo hujja kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo hujjojinku in ku da gaske kuke to idan har za ka yi magana Allah ya nemi hujja ka kawo hujja eh haka za ka tar ina fata an gane ko eh? qul fa'adu fa'atu bi kitabin min indillahi huwa ahda min hadha attabi'uhu in kuntum sadiqin fa in lam yastajibu laka fa'lam anna ma yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin eh da aka kawo musu littafin Qur'anin nan suka ce su Qur'anin nan shi bai musu ba sai Allah ya ce wa annabi ka tambaye su ka ce to ku kawo ni littafi daga Allah direct da ya fi alqur'ani nan ni Muhammadu zan imani da shi in kuntun sadiki in kuna in da gaske kuke ku kawo shi tunda nawa bai muku ba Allah ce to ka ce su kawo ni daga Allah din wanda ya fi alqur'ani kai Muhammadu za ka yi imani da shi inda gaske suke idan ba su kawo ba kuma suka amsa maka to ka san suna bin son zuciyarsu kuma babu wanda ya fi girman bata irin wanda ya zaɓi son zuciyarsa bin son zuciyarsa sama da maganan Allah kaga ai Allah yana challenge ya ce kai ma ka kawo ka kawo ballantana mutum ya yi magana kuma a ce wai karka tambaya sai dai mutum ya magana ka ce na'am na'am na'am na'am na'am kawai ka anya wannan ka to amma malum ne ya faɗa shikenan a ai ba a haka ai shi Allah ba dan adam hankali don yayi tunani da shi hankalin nan duk wani abin da ya saba masa zai zai cracking da shi ne ba zai ma karba ba hankalin ba zai karba ba sai dai in maganar Allah da manzansa ne ita ce shari'a ita ko baka da sai baka da sai Allah rufa mana asiri tambaya ta 131 tana cewa mata tutraku taqiyatu inda shuyukh shi'a yanzu a karatunmu na baya mun ji cewa mutum ya rayu a kan taƙiyanci ko kuma ba a barin taƙiyanci har ranar tashin kiyama to yanzu yaushe ne a wani irin situations ne ya dace ɗan shi'a ya bar taƙiyancin ya bayyana aƙidan shi ƙararraɗin a wani irin yanayi ne zai kama ya bar taƙiyancin aka ce a taƙiyatu ita aƙida ta taƙiyanci mulazimatul lishi'i tana lizimtan ɗan shi'a ne ma dama fi diyarin musulmi matukan yana cikin kasashen musulmai ka duba kuma matukan kana rayuwa a islamic state garuruwan musulmi to taƙiya wajibi ne ka ɓoye aƙidar kaɗin matukan kana rayuwa a ƙasashen musulmi to fa ulama'u shi'ati su malaman shi'a yusammuna daral islam suna kiran wato ƙasan musulunci daular musulunci suna kiran shi daru taƙiyya wato gidan taƙiyya ƙasar taƙiyya inda ya dace a ɓoye menene aƙida ta shi'a iftarau sai suka kirkiro hujja suka ce wattaqiyatu fi dari taqiyati wajibun yin taqiya a daular taqiyanci wajibi ne bi ma'ana koye aqidar ka ta shi'a in kana daular musulunci wajibi ne domin suna kiran islamic state ba ana kiran kasashen musulunci darul islam ba ko ba haka ba lokacin da manzo Allah sallallahu ya hijira ya bar makka ai ya hijira ne daga darul kufri ko zuwa darul islam na'am ya yi hijira daga daular kafurci ya koma daular menene musulunci shine madina to su a wajen yan shi'a daular musulunci suna kiran shi da menene suna kiran shi daular taqiyya to bi ma'ana ɗan shi'a matukan yana cikin daula ta musulunci to koye aƙidan nan ka shi'anci ya bayyana ta ƙiyanci ɗin nan wajibi ne wannan maganar ku duba ta a footnote jami'ul akhbar littafinsu da suka wallafa mai suna jami'ul akhbar ina fata an gane ko ah, shafi na nawa na ɗari ɗaya da goma ku duba biharul anwar littafinsu da suka wallafa mai suna biharul anwar a mujalladi na saba'in da biyu shafi na ɗari uku da casa'in da biyar ina fata an gane waftarau wa yusammuna daral islami aizan suna kilan daular musulunci kuma bi daulatil daulatul baɗi, wato daular bata daula ta bata game da wannan ga hujja iftarau sun kirkiro hujja da za ta tabbatar da haka inda suka ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk dan shi'an da ya kasance yayi imani da Allah da gobe kiyama fala yatakallamu fi daulatil batil illa bittaqiyya kada ya kuskura ya rika furta maganganu a daular bata sai ta hanyar taƙiya ka duk su zamanto abinda za ka faɗa sabanin abinda ke zuciyarka in dai kana rayuwa a daular batattu bata ita ce daular mai kenan musulunci wannan maganan ku duba littafin su na uku eh, footnote na uku can mai suna jami'ul akhbar with same page littafin da muka faɗa ɗazu shi ma shafi na ɗari ɗaya da goma sannan biharul anwari ɗin shi kuma mujalladi na saba'in da biyu amma shafi na ɗari hudu da goma sha biyu za ku sami wannan maganan tsam saboda haka daular musulunci a wajen 'yan shi'a suna kiran shi daular taƙiya suna kiran shi daular batil daular bata iftar sannan kuma suna kiranta daulatu zalimin wa yusammuna daral islami aidan suna kiran daular musulunci da musulmai kuma da daular zalunci azzalimai daulatu zalimin game da wannan ga hujja suka ce attaqiyatu wato aqidan taqiyanci faridatun farilla ne maga kowane dan shi'a wajibatun kai wajibi ne ma alaina a gare mu mu yan shi'a fi daulati zalimina matukan muna rayuwa a daular azzalimai daular azzalimai shine daular suwaye kenan daular musulunci faman tarakaha duk wanda ya kuskura ya bar aqidan ƙiyanci matukan yana ƙasashen musulmai fakar khalafa dinal imamiyyati ya saba wa addinin limaman shi'a wa faraqahu kai ya rabu da addinin ma kwata kwata kwata ku duba footnote na hudu can ƙasa sharhi na hudu shine biharul Anwa wannan magana ta zo a littafin su mai suna biharul anwa mujalladina saba'in da biyu shafi na ɗari hudu da ashirin da ɗaya a ƙarƙashin babu taƙiyyati wal mudara sannan wa aujabu mu'asharata ahli sunnati bittaqiyya sun wajabta wa kowane ɗan shi'a ya riƙa mu'amalantan ahli sunna da wannan aƙida ta taƙiyanci ina fata an gane sun wajabta wa mabiyansu sun tirsasa mabiyansu a bisa kan wajibi da tilas duk inda suke rayuwa da ahlus sunna su mu'amalance shi da wannan akida ta me ta taqiyanci boye akidar shi ina fata an gane ko wannan maganar ga hujjanta ba shaykhuhumul amili su mai suna al'amil ya wallafa wani littafi a ƙarƙashin a cikin littafi ya sanya babi eh, ya ce babun ga wani babi wujubu ishratil ammati bittaqiyati babin da yake nuna wajabcin mu'amalantan amawa amawa kun san amawa ko yawa zauna gari menene za a kira su game gari bi ma'ana yawanci amawa shine wato wawaye marasa karatu da rubutu falakad ba huwa allazi ba'asa fil ummiyina rasul al ummi jam'in shi al amma wato wanda ba su iya abin nan ba zauna gari haka su ne special wanda ba su ba shi kuma zauna gari in kaji sun ce zauna gari su ne ahalus sunna suna da certain terminologies haka da suke kiran ahlus sunna da su da kuma daular musulunci da su ina fata an gane ko wannan shine a shine suka ce yana daga cikin wajibi ne compulsory ne akan kowane dan shi'a ya rika mu'amalantan ahlus sunna da taqiyya kada ka kuskura ka bayyana masa aqidanka ku rayu a haka kawai wannan maganan ku duba littafin su mai suna wasailu shi'a mujalladi na nawa na goma sha ɗaya shafi na ɗari biyu da hamsin da ɗaya a cikin littafin su ne karka in ka samu wannan littafin ka buɗe shafin ka duba karkashin littafin al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar irin nasu nan za ka samu wannan ɗin ina fata an gane ko wannan shine to malam sai ce tanaqud tanaqud shi abdurrahman Ali Shasri wanda ya wallafa littafi ce tufka da warwara yace laqad farau akwai inda suka kirkiro hujja suka ce faman taraka taqiyata wanda ya bar taqiyanci qabla khuruji qa'imina kafin fitowar mahadi shine limamin sunan nawa goma sha biyu wanda yake boye har yanzu to wanda ya bar taqiya kafin fitowan shi falaisa minna baya tare da mu baya tare da mu yan shi'a kenan a bakin su suke faɗa wannan magana ku duba kamaluddin wa tamamun ni'imati ku duba littafi cikan addini da cikan ni'ima hmm? mujalladi na biyu shafi na nawa 346 sannan ku duba wasa'ilu shi'ati kuma mujalladi na goma sha ɗaya shafi na ɗari biyu da arba'in da takwas sannan ku duba tafsiru nuri sakalain eh, wani tafsiri sunan shi nuru sakalain wato haske ga aljanu da mutane sunan littafin kenan haske ga aljanu da mutane su ne asakalaini mutum da aljanu wato shi tafsirin duk aljanin da ya bi shi ya samu haske duk dan adam da ya bi shi ya samu haske ya zama zamanto masa haske ina fata an gane to a cikin wannan tafsirin nasu ɗin ka duba mujalladi na hudu shafi na arba'in da 47 ka samu cewa duk wanda ya bar yanci inda ya dan shi'a ne kafin fitowar mahadi baya tare da yan shi'a ya yi ridda ya bar su to walimaza to me yasa haka kuma ajaba shaykhuhum muhammadul baqir as-sadr akwai wani shaykhin su muhammad baqir as-sadr ya ce li'anna tarkaha yu'addi domin duk ɗan shi'an da ya kuskura ya bar wannan aƙidar ta taƙiyanci ya bar aƙidan ɓoye aƙidansa ya rika exposing kansa ya rika bayyana kansa a fili har aka gano ɗan shi'a ne wancan ma aka gano ɗan shi'a ne wancan ma aka gano to bayyana ta ɗin yu'addi zai janyo musu su ɗan shi'an ila but'i wujudil adadin kafi min al-mukhlisina al-mumahhasin zai hana su samun mabiya masu yawa mabiya masu yawa ina fata an gano domin idan aka gano su za a ce to kai wane faɗan shi'a ne kada ka kuskura in sake ganin ka da shi amma idan muka haɗu muka ɓoye ƙidanmu muka gina makarantu aka kawo mana yara muka muka ɗauke su a matsayin mu ne malamansu to kaga ta haka sai mu cusa musu aƙida sai a rika samun me muna yawa adadinmu na yawa adadinmu na yawa domin mun ɓoye identity namu amma idan muna bayyana aka gano mu kuma to wannan zai janyo adadinmu mabiyanmu su yi kaɗan shine almukhlisina wato a samu masu ikhlasi na akidan shi almumahasina tsaftatattu to za a samu suna raguwa yin hakan kuma alladhi yushakkilu wujuduhum ahada shara'itil asasiyyati lidh-dhuhur ka gani wato wannan din zai janyo wato yashkilu wujuduhum ahadu shara'it al-asasiyya lidh wanda wato samun hakan kuma wato zai kawo matsala ta asali da za ta sa wato abin a shara'it al-asasiyyati wato wato alamu na asali lizuhuri wajen bayyana shi mahadidin to bi mana ko kuma bayyanawa din zai janyo wato abubuwan da za suka faɗa a jiya wato harkan duniyansu da samunsu da kuma ya a samu matsala inda da yana samu yana karantar yana samun abun rayuwa sai a kore shi ai menene ku duba wannan tarihul ghaiba al-kubra tarihu tarihu al-ghaibati al-kubra sunansu da suka wallafa wannan littafi in ka duba shafi na 353 za ka samu na muhammad Baqir Sadar, wanda ya mutu sanata 1409 da ya rasu a shekara ta 1409 to sai aka kawo wata tambaya tunda ahalus sunna a wajen su kafiri ne daular musulunci daular azzalimai ne daular musulunci daulatul batil ne sannan su ne kaɗai tsarkakakku tsaftatattu mukhlisina duk wani wanda ba su ba kafiri ne to sai tambaya aka yi ta aka ce tambaya ta ɗari da ashirin da talatin da biyu limada nushahidu ba'da shi'ati me yasa muke ganin waɗansu 'yan shi'a suna zuwa ƙasan Saudiyya? yusalli khalfa a'immatil masjidil haram wal masjidin nabawi me yasa muke gani waɗansu limamansu da mabiyansu in sun je haji umra ko kuma aikin haji suna sallah a bayan limaman haramin makka da haramin madina masallacin manzon Allah me yasa suke bin su sallah ka tabbatar mutum kafiri ne zaka bi shi sallah ka gani to me yasa iftara شيوخ shi'ati hadhihi riwaya <clears throat> ga amsan da shehunan shi'a suka bayar game da wannan tambaya suka ce man salla ma'ahum wanda ya yi salla tare da su su kenan su kenan su waye kenan in ka ji su a ƙalu suna duk wanda ya salla tare da su fi safil awwal a sahun farko kana kaman sallah harfa rasulillahi sallallahu alaihi tamkar wanda ya sallah bayan manzon Allah duk da cewa su ahlu sunna ne su kuma shi'a ne to sai suka ce duk wanda ya sallah bayan ahlu sunna da wannan aqidar ka ta taqiyanci ka gamsu ka yadda shi kafiri ne amma ka yi sallah ne don taqiyanci to wannan sallan da kai a wannan a matsayin takiyanci don takiyancin da kai ta kabo ka. to ladan da za a baka tamkar kai sallah a bayan manzon Allah ne sallallahu ba wai ladan kai sallan a bayan shi bane zai ba a'a ladan kayi shi ne a bisa taqiya taqiyan ne ta ja maka wannan falalan da ladan ba wai don shi imam in bane da kai sallah a bayan shi ina fata an gane ko yawwa wannan shine to kuna gane murɗaɗɗen maganganu maganganu da suke abin nan yawwa ku duba alkafi alkafi mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da hamsin babu rajuli salli wahadahu thumma yu'idu a ƙarƙashin babin mutumin da zai salla shi kaɗai sannan ya sake ku duba biharul anwar mujalladi na 72 shafi na 421 babu taqiyati wal mudara wa allaka imamuhum al akbar al khumaini babban malamin su khumaini da ya rasu a 1980 din nan shi kuma sai ya kara kara bayani da kuma haske a game da wannan aqida game da wannan tambaya yace wala raiba babu shakka babu tantama babu kokonto anna salata ma'ahu sallah a bayan ahalus sunna irin limaman haram sahihatun wato sallar dan shi'a a bayan limaman harami ta inganta zatu fadilatin jamma eh, tana da lada mai ɗimbin yawa wato hibbuna almala hubban jamma kuna son dukiya so mai yawa shine ma'anan jamma abu mai yawa wanda ya sallah a bayan ahlus sunna da aqidan taqiyanci yana da lada mai dimbin yawa fakadhalika as-salatu ma'ahum halat taqiyati hakanan masalla a bayan su a yayin taƙiyanci ko ka yi sallah a bayan ahlu sunna ba tare da taƙiyanci ba ba a san ka ba misali ko kuma ka yi sallah a bayan shi da niyan taƙiyanci tana da lada mai ɗimbin yawa ku duba risalatun wani littafi da suka ɗanyi wani abun nan booklet in kun ji an ce risala ɗan booklet haka ƙarami haka to akwai ɗan ƙaramin littafi da suka wallafa mai suna risalatun fit dimnan juz'i الجزء min rasailil khumain daga cikin waɗansu 'yan siris na littattafan khumaini da ya buga idan ka same shi ka duba shafi na 108 za ka samu wannan magana waftarau suka ƙirƙiro hujja suka ce man salla khalfal munafiqina soya munafikai very good duk wata magana da kaji mummuna sun kira da ita to ahlus sunna ake nufi wanda ya yi sallah bayan munafukai bi taqiyatin da niyan taqiya ya ɓoye aƙidansa kar a gano shi ya bi ya bi ahlus sunna sallah kana kaman sallah khalfal a'immati wato tamkar yayi sallah a bayan limamin su na shi'a irin ladan da ake ba dan shi'a da yayi sallah a bayan wani imam na dan shi'a imam irin ladan da zai samu to haka wanda ya yi sallah a bayan ahalus sunna a madaniya menene ta kiyanci ya yi conceiving aƙidan shi ya bi shi sallah a haka to irin ladan da za a ba wancan ɗan an da ya bi limamin su sallah irin manyan a'imma su shi za a ba ma wannan shi ma ina fata an gane ka wannan shi ne ka san ɗan an da ya sallah bayan imam wanda har ya kai ana kiran shi imam wani rank ne fa kaman kai ne a ce ka je sallah bayan manzon Allah eh ka sa ai ladan ba za a hada da wanda ya sallah a gun ɗaiɗaikun mu ba ina fata an gane wannan shine wannan maganan ku duba jami'ul akhbar littafin da suka wallafa mai suna jami'ul akhbar shafi na ɗari da goma in Allah da ka samu littafin ka bude wannan shafi zaka samu wannan magana sannan ka duba biharul anwar kuma a juzu'i na saba'in da biyu shafi na ɗari hudu da goma sha biyu a ƙarƙashin babu taƙiya wal madara almudara da taƙiya duka ɗaya ne almudara kaman ka riƙa dribbling ɗin hankalin mutum ina fata an gane ko ka riƙa kauda hankalin shi ya fahimce ka kai kana nan shi ya fahimce ka wani abu daban shine almudara ta tambaya ta 133 tana cewa hal ma zalati taqiyatu tuaddi dawra al-khatir fi al-mazhab shi'i to idan muka dauki aqiyan da aqidan taqiyancin nan ka mu'amalanci mutane ko ka faɗa musu maganganu wanda suke saɓanin zuciyanka shin wannan aƙidar ta shi'a tana da wani rol guduma mai hatsari da take playing a duniya shin akwai gudumawa mai hatsari da irin wannan aƙidan take bayarwa a duniya ina fata an gane ko ko kuma menene side effect mummunan tasiri da wannan aƙidan taƙiyanci take haifarwa a duniya ina fata an gane ko akwai mala ya na'am akwai akwai gudunmawa mafi hatsari da wannan aƙida ta shi'a ta taƙiyanci ɗin nan take bayarwa a duniyan musulmi ko kuma a duniya gaba ɗaya ya ce la ya zalul asarul amali littaqiyati wato idan ka duba yadda yanayin duniya take tafiya da yadda su yan shi'an suke tafiyar da al'amuransu da ƙasashensu ba za ka gushe ba kana mai hango mummunan tasiri a aikace sakamakon wannan aƙidar ta taƙiyanci yu'addi daurahul khatir za ka ga gudunmawa mafi hatsari mai hatsari da wannan aƙidan take haifarwa fi jawani ba adida a ɓangarori daban-daban daban-daban minha daga cikinsu na farko awalan na farko anna aqidata taqiyati aqida ta taqiyancin nan istaghallaha du'atul furqa tafriqati bainal umma wato masu ƙoƙarin rarraba kan al'umman musulmi sun samu dama ta wannan aƙidar taƙiyanci din nan wajen rarraba al'umman musulmi da rarraba kawuka wazan da da limamai na zindikai na daga wato 'yan shi'a wanda suka yi amfani da ita wajen rarraba kan al'umma istaghalluha li ibqa'il khilaf bainal muslimin su yi amfani da wannan kofa ce sosai da suke samun daman sanya saɓani sosai tsakanin al'ummar musulmi وذلك برد الاحاديث الصحيحه عن رسول الله Aƙidan تقيyanci din nan ta bada guduma wajen rejecting wajen watsi da jifa da hadisai ingantattu tabbatattu da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal atharil manqulati an a'immatihim al muwafiqati da dukkan waɗansu maganganu da suka wato yi muwafaƙa. Eh, da aka samo su daga limaman su wanda suka dace da maganganun manzon Allah idan aka samu maganan wani limami na ɗan shi'a a irin magabatansu ta yi daidai da maganan manzon Allah na kushe wani abu to sai sun san yadda suka canja wancan maganan don kata da ta dace da maganan manzon Allah sallallahu domin abun zai zama to hujja ne a kansu hujja ne a kansu ina fata an gane ko to kaga ka tarbiyyantar da al'umma ka koya musu watsi da maganganun manzon Allah watsi da hadisan manzon Allah ingantattu wanda su ne din a kansu aka gina shari'a mai kai wa al'umma baka cuci al'umma ba eh ka tarbiyantar da matasa musulmai wajen in bala'i ya same su su kira su ce mahadi su ce ya hussein maimako a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un maimako a ce subhanallah maimako a ce la ilaha illallah ka ɗauke su daga nan ka ɗora su akan su kira ya hussein ya mahadi mutum zai fada hatsari ce ya hussein ya hussein ya mahadi labbaika ya ali da allah wannan ba a cuci al'umma ba eh mai Allah ya ce mana alqur'ani alladina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Allah ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun wanda duk wata musiba za ta tunkare su su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ce daga Allah muke wannan abun daga Allah yake mu ma daga Allah muke ga Allah za mu koma ka kira sunan Allah yayin da ka fada wata musiba ko musiba ta tunkare ka ka kira sunan Allah Allah ya ce irin waɗannan mutanen masu kira na ni Allah idan wata musiba ta same su ulaika alaihim salawatun min rabbihim akwai waɗansu darajoji da albarka da Allah ya tanada musu sannan wa ula'ika humul muhtadun waɗannan su ne guided su ne shiryayyu a wajen Allah wanda suke kan tafarki madaidaici amma wanda abun nan zai tunkare shi ka ce ya ce ya Hussein ya Ali ai wannan tsantsan shirka kenan tsantsan shirka kenan to kaga ai wannan da ta cuci al'umman musulmi hmm? wannan da Allah wanda ka je yana cewa ya Hussein ya Ali za ka zauna lafiya da shi yana musulmi to kaga wanda aqidar ta kawo raba kan al'umman musulmi ga yan ya Hussein can ya Ali ga yan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga an rabu to kaga wanda an cuci jama'a yace radduha bi hujjati annaha taqiyatun li muwafaqatiha inda ahli sunna duk wani hadisin da suka ga ya zo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma duk wata magana da suka samu wani limamin shi'a ya faɗa ta yi daidai da maganar ahli sunna sai su ce wannan limamin ya faɗe ta ne a matsayin taqiyanci amma a ina mai din shi ba haka yake nufi ba ina fata an gane ko ya faɗe ta ne a zahiri amma a zuciyar shi ba haka ba ne <laughs> ya ta iya fa masalan ga example ga misali al-ahadisul waridatu fi sana'i ala sahabati radiyallahu alaihi dukkan hadisan da suka zo wajen yaba wa sahaban manzon Allah wanda manzon Allah ya yaba wa sahabansa la tasubbu ashabi wallahi wallazi nafsi bi yadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balaga nasifahu wala mudda a ahadihim wala nasifa kada ku zaji sahabaina sahabaina manzo Allah ya yaba wa Abubakar ya yaba wa Umar ya yaba sayyidina Usman yace mutun ne wanda mala'iku ma suke jin kunyansa mutun ne wanda kaza Abubakar shine siddiqu hazihi umma shine kaza duk wani hadisai hadisai da suka zo daga baki manzo na yaba wa sahabai gaba ɗaya irin waɗannan hadisan sun tattara su sun murza su sun mulmula su sun dunkula su sun jefa su a dustbin sun zubar da su suka ce bi annaha taqiya kawai duk wani hadisi da ka kaga na yaba sahabi a bisa taqiyanci annabi ya faɗa ba wai a zahiri bane ku duba wa tazwijun nabi sallallahu alaihi min usman bin affan aurar da ruqayya da ummu kulsum ƴaƴan manzon Allah biyu din nan da yawa sayyidina Usman duka suka ce a bisa taqiyanci ne annabi yayi ba wai don yana son Usman ko kuma Usman da zafi ba bisa taqiyanci ne kawai wa abil as ibn rabi' taqiya haka da ma'auran da manzo Allah yi ya ba abul as dan rabi yarsa shi ma kiyanci ne manzo Allah yi wa tazwiju Aliyun ibnatahu umma kulthum li umar bin al-khattab haka sayyidina ali su ali din da suke cewa shine shugaban su na farko ya arau ma sayyidina umar yarsa to idan ka zo ka ce to ya za ku yi ku kuna zagin sayyidina Umar ga shugaban ku sayyidina Ali din misali da kuke ce shine ya auren ma sayyidina Umar yarsa ummu kursum surkai ne da bai yadda da umar zai bashi da su ce kai a bisa taƙiyanci yayi a bisa taƙiyanci kai ya bashi kaga inda aqidan taƙiyanci take playing role kenan take playing role kenan ina fata an gane ko to har izuwa ga ƙarshe to za mu dakata a nan ina ji no mu bar na biyun kar a daɗe na'am ko a gama na biyun to tunda sai mu tashi a raddi kawai وثانيا النبي جعل شيوخهم عقيدتهم في التقية هي المخرج wa الاختلافات min akbari a وأحاديث wato limaman shi'a da shehunan shi'a suna amfani da taƙiyancin nan gaba ɗaya duk lokacin da maganar su ta yi contradicting da juna sai su ce wancan an faɗe ta ne a matsayin taƙiya wancan kuma an faɗe ta ne a yanda take duk inda ka zo za ka kama su a ce to jiya ka ce a a yau ka ce e ya ce e na e din yau shine daidai na jiyan da na ce a a shi a matsayin taƙiyya ne wato ba za ka yawa ba za ka taɓa kama su ka ce maganan ka ta yau ta yi contradicting da ta jiya ya ce ba contradiction ta yau din ne daidai ta jiya na faɗa ta ne based on taƙiyanci ne kawai ina fata an gane ko shine ne wato suna amfani da taqiya wajen saman makansu mafita in kan matsa su zaka kama su ka ritsa su sai su ce eh wancan bisa taqiya akai kawai wannan hmm. jiya a wajen alwala ka ce mana wanke fuska wajibi ne yau kuma ka ce ba a wanke fuska ce duk ɗaya ne Eh, jiya da nace a wanke fuska taqiyanci ne bisa taqiyanci ne me taqiya ka faɗi abin da ke sabanin yawa to yau wannan din yake nufi na jiya a bisa taqiyanci ne na yau din ne daidai to ka kama ni da me to ko kuma in ce maka a wanke ta jiya din shine zahiri na yau shine baɗini ya ka iya to haka sun sa wannan abun don kawai in ka ritsa su samu mafita al-ikhtilaf in kace maganganun su sun saba sai su samu mafita wata naqut contradiction in ka ce maganganunsu sun yi karo fa jiya ka ce kaza fi akhbari wa ahadisin hadisin ka na jiya da ka kawo ya yi karo da na yau labarin da ka bamu a jiya ya yi karo da na yau littafin da wane ka shehin ka ya wallafa ga na wancan shehin ya saba masa yi ce na wancan bisa taƙiya ya faɗa na jiya bisa taƙiyanci ne na yau ne hakika a haka suke samun makansu mafita to kaga fa inna zahirata tanaqud fi ahadithihim idan ka dauki ita aqida wato asalin wato karo wajen maganganunsu kanat aqwa dalail ala annaha min ghairi indillah tunda ya yadda din akwai karo amma wancan takiya ne wancan zahiri to shi ke nuna cewa duk hujjojinsu da duk abin da suke ba daga wajen Allah bane domin maganan Allah babu ne babu karo hmm? yanzu tun girman Allah ta ya za a ince maka je ka yi alwala ka wanke fuska amma ina nufin karka wanke nike nufi kuma gobe kiyama in kama ka da laifin ka wanke fuska bayan na ka wanke sai ka ce ai ina nufin da taƙiyanci ne karka wanke ta ya za a yi ka ci umurci mutum da abu kuma ya yi shi kuma ka zo ka kama shi da laifi da da haka ake mu'amala Allah yake bada umurni ya ce ku yi sallah sai mu yi din sai gobe kiyama azartar da mu a ce ai na taqiyanci ake nufi zahirin ai sallan ba shi ake nufi ba ku bari ni ke nufi domin taqiyanci ka faɗi zahiri sabanin abin da ke to da da da, don Allah an yi adalci yawa kyau mutum idan kana so ka kama shi da hujja ka faɗa mai abu karara nan ne in ya saba ka kama shi ka hukunta shi amma ba za ka umurce shi da wani abu a zahiri while kuma a mind ɗinka ba shi kake nufi ba kuma ka zo ka yi konishin nashi ka ce me yasa yayi to kaga ai zalunci ne to shi yasa mala yace walau kana min indi ghairillah duk wani abin da ya zo daga wani Allah na wajadu fihi ikhtilafan kasiran sai ka saku sabani da contradiction so duk maganganun da suka zo daga wajen su zaka samu wannan dama ba daga Allah bane walakar ka shafa shaykhuhum yusuf al-bahrani akwai ni shaykhin su yusuf al-bahrani ya tona wani asiri yace ma yu'anihi shi'atu shi wannan babban shehin shi'a ne shi ma irin wannan karo da contradiction da tukka da warwara shi ma ya dame shi sai ya tona asirin abun ya ce kai ma yu'anihi shi'atu min haira yau irin halin da shi'a suke ciki na imuwa wal ittirab da rikicewa fi riwayati a immatihim wajen ruwaito maganganu daga limamansu wa bi ayyil aqwali ya'khudun maganan wa za a dauka ne wannan shehi ya faɗi kaza wannan ya faɗi contrary wancan ya faɗi wannan na wancan ya warware kullum a haka shi a suke rayuwa shehi su ne ke faɗa na ce to maganar wa za su ɗauka au ya tawakafun ko su yi rejectin duka idan aka ce su ɗauka na wani shehi za su ɗauka na wani shehi za su yi rejectin ko dai su mai su su bari duka au yukhayyaruna atba'ahum ko kuma za a ba wa mabiya zaɓi ne a ce in kaga dama ka bi na wancan in kaga dama ka bi na wancan amma za ya faluna bi hazihin riwayatil muta'aridal mutanaqida to ko kuma ya za a yi ne da waɗannan riwayoyi da maganganu wanda suke karo da juna faja'alat tuqiyatu kama yaqulu al-baharani sai baharani din yace sai suka saman ma wannan abun mafita sai suka ɗauko aƙida ta taƙiyanci suka ce ita ce way out manatul ahkam turkiya ita ce wato ita ce take jojin kowace magana take yanke hukuncin kowace magana wannan shehi ya faɗi kaza wannan ya faɗi kaza sabani sai eh na wannan takiya ne bisa takiya ya faɗa laluran takiyanci ne saboda haka ba ta da bambanci da wancan na wancan din yake nufi amma wannan ya faɗe ta ne a bisa takiya kun gane abun ko wannan yace eh wannan ya ce a'a akrama kallamu an buga mana kai wannan babban shehi ya ce eh wancan ya ce a'a eh wannan da ya ce eh din a'an shi ma yake nufi irin na wancan amma taqiya ce ta sa situation na taqiya ce ta sa ya ce me eh din to kaga an samu a saboda haka eh din wannan da a'an wancan kenan daya ne to taqiya nan ita ce eh, take coci take yanka hukunci manadu la takhlu min shaubin wato ba ta gushewa daga wani rikita-rikita wa raibin da eh, eh, shakka eh, wa taraddudin li kasaratil ikhtilafati fi ta'arud al adilla wato suna cikin dimuwa da shakka da kokonto da rashin sanin tabbas saboda yawan maganganun su masu karo da juna da hujjoji al adilla masu karo da juna wa tadafu al amarat da kuma tunkude wannan ka abu wannan tunkude shi wannan ka abu wannan tunkude shi duba addurratun najafiyya shafi na 161 ah, na yusuf ibnu ahmad al-bahrani shi ma kan shi ya kawo matsala ke ka ana cikin matsala da ɗimuwa shi a kan an rasa menene za a tsaya a kai sai aka yi sauri aka kawo ta kiya kawai ita ce ta yi balansin ɗin wannan kawai wannan dai shine abin da ya samu a yau da fatan Allah ubangiji ya tsare mu ya tsare mana a mu su kuma da suka fada ɗin Allah ubangiji ya shirye su ya dawo da su liya halika man halaka an bayyana wa ya wa yahya man hayya an bayyina subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin